إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدفة بدعة ونعوذ بالله من البدع والدلال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da a wannan lokaci mai albarka wannan yammaci na ɗaya ga watan zulhaj shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wa daidai biyu ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da sha tara zauna domin ci gaba da wannan karatu da muke na tafsirin alkur'ani mai girma da muka wata ke ko laƙabi da alkur'ani ta farkin shirya Allah wadda da ta sarki ka shirya da mu a makon da ita mata, mun fara karatu cikin suratul eh, muzammil haka ne da muka karanta ayoyi biyar a cikin wannan sura din amma kafin mu dora eh, ya dace mutum ja hankalinmu musamman kasantuwar muna cikin kwanakai ya tsada daga cikin kun duniya ga baki ɗaya kamar dai inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin mun karanta shi a makon da ya wuce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasu kwanakai ko mu ce ranaku da yin aikin alkhairi yake mafi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki sama da yin aikin alkhairi sama da yin aikin kwarai a cikin waɗannan kwanakai din sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye cewa har jihadi Allah ya har jihadi domin ɗaukar karmar Allah sai dai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da shi kansa ya zaman to bai dawo da komai ba ashe kun ga waɗannan kwanakai na goma da watan Zulaita? kwanakai ne masu kalala da bai kamata ne sakaki a cikin su ba Ina da kyau yawaita karatun alkur'ani yawaita ba da zumunci yawaita addu'o'i da sauran dukkan wasu ayyuka na alkhairi domin ba mu da wasu ranaku da za mu yi aikin alkhairi da yake muke koya a wurin Allah sama da yin aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakan ba kamar da gashi inganta da Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam abin da muka faɗa yanzu suka ce waɗannan kwanakan goma da farkon watan zu'ad su ne mafiya darajar kwanakai a wurin Allah alal Kun gane da yinin yini ba dare ba ku ko yinin kwanakan goma farko na watan zulhaj ya fi darare na karshe na watan wato ya fi ku na karshe na watan ah, ah, ramadan sai dai shi kuma dararen goman karshen ramadan ta fi dararen goman farkon watan zulhaj a shi kunga ya kamata mu yi ƙoƙarin dagewa da dacewa don yin aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakai masu daraja sannan a wannan kwanakai akwai wato ayyuka da dama da ake aiwatarwa Shidda kafin lokacin insha Allah yana irin ta yau da za mu tattauna a kan ita kanta wato azumi na arfa da kuma magana a kan eh, layyar kanta kuma duk da haka zai kyau mai tsokaci a kan ta kan talayya kasantuwar jaririn watan zul'ad ya tsaya tun ajiya wato yau shi ne kai ga wata kuma ya inganta a suna ta nan muhammad sallallahu ta'ala da sallama kan cewa duk wanda ya nufin zai yi layya mutumin da ya yi niyya ya ɗaura abin layyarsa zai yanka idan goma ga wata ta yi to lallai akwai da bai da ya kamata ya kula da su kana da zarar watan ya tsaya to annabi sallallahu alaihi wasallam yake to mutum ba zai shiri ko yanke wani abu da ainihin jaki ko fata ko tarce da ke jikinsa ba kuma da zarar watan ya tsaya kamar da gashi ya tsaya to ba zancen cewa mutum zai shirya barci ko zai ainihin yi aski ko wani abu haka makamancin wannan shi ne رحمة الله عليه يجي فلا تلتام التلفيز في كتاب أحكام الأبرياء والزكاة يكتب سوى إذا أراد أحد أن يضيف ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة 30 30 يوما فإنه يحرم عليه أن يأخذ ساعة من شهره قال إذا مسلم نفذ إليه كما إذا منتو أن شجاع watan zul'izza ko dai da ganin jaririn watan ko cikar kirgen watan da kwanaki talatin ya haramta gare shi ya kiri wani abu da gashinsa ko farce ko fata har sai ya yanka wannan abin yanka wato abin layyar abu da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na ummu salama Allah ta'ala ya kara mata yadda ta hakika nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aytumul hilala bil idan kuka ga jaririn watan bil idda wa fil lafz aw lafzin idza ashar idan goman nan na farko suka shiga wa arada alikum an yubai ɗayan kuma ya nufin zai layya aliyumsik an shari wa azfari mai kame gabarin daɗe ta'insa gabarin yanke farkansa suna jiki Ahmad da Muslim suka roce shi a wani ba ce fala ya kuz min shari'i wa azkari shay'an hatta yubati to kada ya wani abu na da'insa ko na fatarsa har sai ya ne sai ya yi layya wannan hadisan kuma suna nuni akan cewa ashe yana daga cikin ladabi da mutumin da ya nufin zai layya manto ya kame ba zancen aski ba zancen yankan fushi ba zancen cire wata fata sai idan yauni ne don gudun kada ya gaba da cutar da shi wannan babu laifi yanke to ta mutum kila bai da nufin layi tun da bai da abin da zai yi ba aka haka wata da ya fi ya ci da rai zaman to ya aski ya yanke farce yi kaza yi kaza yi kaza to daga baya kuma sai ya samu abin da zai layya shin ya yi laifi a dora tun da ai bai nufin yin ba tun da ba abin yin a wancan lokacin daga baya abin ya same shi haka ya kamata lalle wannan ibada wasu malamai suka yi abin da kuka ji malamai sun tattauna wasu na ganin wajibi wasu na cewa sunna kaga wannan abu na nuna girmansa da karantarsa da muhimmancinsa kashe kun ga ya kamata mu kula mu yi kokari duk wanda yake da hali da kun ga yawancin malamai sun taba kan idan kana da iko kana da dama to wajibi ne a kanka ya kamata lalle mu yi kokarin don samun dace da alala da albarkar da ake samu kuma ita dabbar da ake laye da ita A kuma malamai sai ta bayani ana yi ne daga cikin bakin masal an'am ma'ana dabbobi na ni'ima irin su ne ne ra'uma shanu tumakai in ka tumakai awakai sun shiga ma'ana kada za a yi da rago za a yi da tsintiya za a yi da ɗan akuya za a yi da akuya amma yi da rago ko shakka babu shi fi daraja shi kulala za ka za ka da ragon amma kana da tsintiya ka shi kine ne a ko eh, laba ya ka yanka kuma shi wanda ke ko ya ka wannan dai ya kamata lallai mu lura kuma layyar ba sai mai aure ba sauro ma zai iya layya an fahimta da ko e eh, kasan an zai fito fi inda bai da mai sura me zai yanka a'a ai ba wai tsakaninka da ubangiji ba naman yake da bukatan ba ba kuma jirin ba lailan lahu lu'umaha wala maza wala kilalahu taqwa minkum takawar shi ne abin da zai zaki Allah mu da su sarki kuma tun da haka ne ko mun ji tsoron Allah sai karfe in muna da abin da ka yanka an gane da ke ko kuma ba fi karfi ba ne ka yanka abin da ya ce ka duk a cikin shi ba da shi aka ba abin da sunna ta ne filasima koyar ce ba laifi ta ka kai sadaka kai kyauta an gane da ke ko a kuma shashi zama a gida mutum kuma sai aka soya a gidan aka cinye eh, sai ba ba haka aka so ba yanzu a irin zaman gandu da ake yi yanzu sai a gina akwai da za ta kyauta za ta mai tsarkar gaba daya haka kuma daman me abin la'akari kai niyyar kai ne kai ne ba abin da ba za ba kayan ko wato cinyar baya ya daman ta gaba ba a ce mata cinya ko ya eh, sai ka ba wa yayanka a matsayin sadaka ko a matsayin kyauta a za ka ɗauka abin da kyau ko kayan ko ya kai wa aboki a matsayin kyauta ai ka in da ita kyauta ba sharadin cewa wanda za ka ba kyauta sai karaka ba wannan sharadin za ka za ka yi ba wani bi ka kuɗi kyauta yadda da shago eh bai taba ilin nan abin da da ake zama kuskure wato kamar akwai cinikin nama da ake yi idan irin wannan lokacin ya yi kama shi mala bakar gobe ko Allah ya ji dansa yana cikin dawa ko cinikin tuwo eh, misali ni na ilayya kai ma ka yi na yanko na kai ma sai in kalli yankan da kai mu yawa kai mu kwandare da to kai ma sai ma kwandage ji haka da aika ma da shi haka an yi musanye shi kuma wanda bai ba kawai na tamba eh, ana ta rabo shi da labari kaga shi ya fi cancanta balma shi cancanta ne ne ka ɗauka ɗungumawa ba ya sadaka ba a kyauta ka kaji dan ka layya layyar nan ba a siyarwa kuma ba a ba da ladan aiki a cikin nama din mana idan wanda kusan wuri a sarauta an yi wani sabo akwai na malam ko eh, wani huhu ta ne ladan yanka ba daidai ba ne Kuma ba laifi ya kira ka yi ma yanka sai ka biya ya ke a wasu jihohin da wasu ɓangarorin sai ka ɗari biyar ko ɗari goma ko dubu ɗaya ko ɗari biyu a yanka ka ba ɗari biyar ɗinsa amma kuma ba laifi ba ne bayan an gyara ka ɗauka a aika mai da sadaka babu laifi amma ka ɗauka ka bani da niyyar kiyan ladan yanka wannan haramun ne ganin da ko haka nan wanda ka kira imafina ba uci ne da gado ko ko nan ne ko kuma ucin Allah ah, an gane ko ya ko ne ya sallah ai eh. to ba za ka ba shi ladan aikin sa a cikin naman ba haramun ne ka doka ci da sunan ladan aiki ka ba shi wannan haramun ne amma an gama za a rabar da kyauta za a rabar da mai sadaka babu laifi a dauka a ba a matsayin kyauta ba ko a matsayin ne sadaka babu dai ya kamata lalle mu lura da wannan sannan an sha jin bayanai kan cewa dabbar da ake raye da ita ba da mai kashe kunne mai ido ɗaya ballanta hama kauniya ba ne ko gurguwa duka wannan ba a raye da su sannan ba a irin duba a rama din nan dan akwai mai gudawa ko ya jome ya lalace ya fice mai kwakwata a ba a raye da shi in sai ka duba a rama ko a irin wannan motsin ba a yi da su lafiyayye ake yi da shi kuma kuda a wata shida ne laba na rabin shekara za a yi layi da shi ba a sami ran sosai da cika shekara guda ba babu laifi don an yi da ɗan wata shida da an rago godin an kunshi wannan da zai ko Allah ta lafi mu dace wannan shi shine da takaitaccen magana ko bayani da kuma tuna mana musamman jiya an gabatar da muhadara kusa doya na abubuwan an tattauna da ƙari tun daga alalaci kan shi wayannan kwanakan kamar da muka fara farko cewa babu fasa wasu yini yinnai ko ku wanda aikin alkhairi yake mafi soya a wurin Allah kan aikin alkhairi a cikin wayannan kwanakan haka kuma ya fara tun jiya yau ɗaya ga wata an da ke ko kuma malamin suka ce da ranakun suke da albarka haka ma madararen suke da shi ya kama da muke raya ku da dararen ramadan suka kamata mu raya wayannan ku da dararen waɗannan goma farko ne yake ba samu ana tafiya ta jiri ba a ba ne dai ke ta kokarin ka kai kaɗai an kwanta da ke ko dan ba ga kyauta ai ga kare kana mun ko da shi ya halatta ai amma dai ladanta ce kai ka yi ta na kwanakan ba Allah ta guda ce shi eh. ba yanka da ake ba ba a ba ba a biyan lada da naman jiki ko hakika amma ka sa mutum aiki ko za ka yi duk abin da ya kamata kamar da ta hana aiki kamun zai ko misali a ce karamar sallah ce ko kawai juma'a ce ta kai ya kamata ka yanka rago ko ka yanka sa ina kana da hali ikira ne yanka ma ka ɗauki sauran sa ne misali na cikin ladan aikinka lafa amma alayya haramun ne alayya haramun ne yin haka an shi da ko wallahu ta'ala a'lam na'am eh a akuya eh. wato da da kamar ba sai na karanta wani bane tun da an shaji yau an yi da an yi jiya an yi a kuka ba kamar ya ya gamsar to amma babu laifi haka din domin kira wani shi bai je da ya yi zuwa masallaci yan bayan gani ka mutu ne an gane ko yawa wata irin su yawa sannan kuma iya yiwuwa bai ma san da za a yi muhadarar ba kuma mai yiwuwa bai ma taba jin wasu bayanai ko ya fahimta dangane da abubuwan da ake yanka din ba. Allah Musulmin Allah ta'ala ya jikansa ya rabuta masa ya yi bayanai da rubuce-rubuce a kan wannan ne yi littafi da yake kutu guda ya yi a hakamun kudiya wa zaka kunce-kuncen layya da yanka kuma ya zauna ya yi yawan nan littafin yunin ƙarfi yake talkisu kitab hakamun kudiya wa zaka a gajin teku. Fati Malam ya kawo da ya kawo jinsin zai kamata a yi alayyar da su bai da ya kawo jinsin da ya kamata a ilayyar da su ya kuma bayani akan daidai wacce ya kamata a ilayyar da ita ma'ana wacce za ta isu ilayyar da ita ko zan so in karanta mana da kanan da ya Allah yawwa shurubul ubudiyya ko sha biyu yau kawo sharaɗa shirin farko damanta zaman domin da nimatul an'am su ne da muka faɗa da kuma shanu ah, awakai sun gane ko da kuma tumakai kamar da Allah madaukin sarki ya faɗa ce wa wali kulli ummatin ja'alna manasikan li yadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimati al-an'am sune malamai suka bayani akan sune bahimati al-an'am sune raƙuma shanu tumakai an gane da kyau ko wannan abu na biyu wato abu na biyu نعم في شرط نبيو أن تبلغ اسم المحدود شرعا كي يكرد إياكا في الشريعة بأن تكون جزءا من الطعن لو ضمنت ya kai ya zama juz'a za mu ji me yake nufi idan aka ce wannan juz'a ce kuma ya ka riga an ji a jiya da dazu a mumbari an gane da ke ko na saniya sun, ko ta zama to saniya ne gairi da kauli sallallahu alaihi wasallam la tuzba illa musanna illa an tu'assira alaikum fa tuzba'u juz'a min al-ta'an kada da kada ku yanka a wajen layya sai wasu suke yan shekara guda sai idan ta asara a yaku za a hana gari ku babu babu za a yanka dai duk a tayi wal fi ma a fama fuka sun ce shekara ko sama da haka Wani duk a ma duna kalik ita kuma al juz'a ta ne ba ta kai shekara guda ba fasalin minan al ibni Akwai da kaya raƙumi matan mala'u kam sanawa kan silin ɗan shekara biyar raƙumi inda kai shekara biyar ba ba za a laye da shi ba shanu ɗan shekara biyu raguna da awakai ban tamma a ufana wani cikin shekara guda wal jirra matan mala'u ne su sana yana wani ta rabin shekara kenan a raguna da tumakai da awakai waɗanda rabin shekara ba ɗan shekarar ba an gane da ke ku babu laifi za a yi laye da shi amma kwanar da cikin sun iya kuma duna sinin min al-ibli wal bakari wal ma'azi amma daga amma layya ba ta isuwa labin da yake kuma bayan ah, wannan ah, na din sanil daga raƙuma daga raƙuma da shanu da awakai wala bi ma dunan ne min da'an raguna kuma a wajen rago shine kuna kai rabin shekara ne ga wadan wata shida rago ba yi yanka ba a kuya ba shekara ɗaya zuwa sai eh, ma dan shekara tara ne ko eh, wanda ya yi wari da yawa ko babu ne dina a sannan kuma abu na uku an ta kuna kaliyar min al'uyub al-badi'a min ijza'i da zaman to kuma ka kubuta daga dukkan wani aibi da me da zai hana kailaye da ita din sai dukkan su ne guda hudu daga cikin aibin da daya zaman to ba hararagar ta bace ana ba me ido ɗaya bace ba mataccen ido ɗaya ne ta bukara an mako ne ba za a yi ba ba mara lafiya ba ce wacce rahin lafiya ta ta bayyana ba kuma gurguwa ba ce sannan ba a irin mara mai kodin nan ba ce kamushashe motsassiyar soya ko tankar bakwai ba za a yanka ta ba tattuwar ba ne ba mai kwaye ba farkon da za a yi na yadda ita gani wannan shi ne ta kefe ta haka rago an wata shida za a iya lauye da shi amma sa raƙumi akuya nan ba zai yiwu ba sai wanda ya kai shi a raƙumi ya kai shekara biyar ba sai ya kai shekara biyu a ba akuya shi ya kai shekara guda ragofa ya yan rabin shekara ma za a iya yanka shi a matsayin layya musamman to idan kina da fara domin wani a ga wani dan wata shida sai kuma dan wata goma sha shida ne ko Allah ta ya samu dace musamman yanzu da yanayin kiwo na zamani yanzu to da haka wajen siyo ragunan ma da sauran sai ka lura yanzu da ake samun kaji yan sati bakwai to ana samun raguna wanda ba su kai watannin ba ma saboda yanayin allurai da wane ne da ake yi kana ko duk ke tunaninka yanke shida uku ko amma ba dole ma ya kai wata shida to da ka dole sai an lura gida masana abin sosai da ya gani zai iya gane cewa yashi za ka ba laifi ba ne in za ka kai tabba da za ka yi laye da ita to abu ne mai kyau ka samu masana ai ga kowace harka ma alu ala zikri in kuntum ta alamun. ba wai sai alallai wato harkar sallah da azumi da sauransu ba hatta a mu'amala ta rayuwa tambayi ma abota sani in kai baka sani ba wannan rashin amfani da wannan ilimin ko wannan ayar yakan kai mutane zuwa ga asara dukiya asara talata da dai an abubuwa da yawa makamantan wannan ba gana abu ba to ka tafi wanda ya gane da wa faru na kirkitar mai shari ba su kusani akwai komai komai akwai ta yaya ta hanyar tambayar wanda ka kaɗi sani in kai baka sani ba Allah ya umarnin fasalu alal zikri alquran ne ba da wannan ilimin ba kala shi da dawo na lura ko zan mu cikin aya ta shida insha Allah kamar da muka tsaya wannan mako akan aya karshen aya ta biyar na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا الله تعالى يا جامع السوى يا جامع محمد صلى الله عليه وسلم cewa za a لا ونزل wa'ayi na wani شين wanda yake to sai Allah ta'ala ya koma game da maganar da aka bude da ita a aya ta biyu a cikin sura ɗin kuma da Allah ta'ala ce ya yi al ta ce mene qumul laila illa qalila ai kiga batun mene mun laili sai Allah ta'ala ce inna nafi'atal layl lallai tsayuwar dare a shine tashi gaba tashi ai sallah bayan amini bayan an kwanta bacci shi ne nashi abin da na ji akan laili lallai tsayuwar dare kiyamun laili a tashi ai sallah bayan an kuka shi a shaddu waqan ita fi tsananin dacewa gane ko wa aqwa qila kuma nan zancen na karatun Qur'ani shi bi ne sai dai ka kuma lokacin dare tsaci yake yayin da ake karatun an fi samun tadabbur an fi kuma ne halartu da ma'anar abin da ake karantawa din ka samu cikakkiyar nutsuwa a daidai wannan lokaci din an gane da ko sai malam yake cewa inna na shi akan laili ma'anarta yuqalu da qiyamul layl ana kadin wannan game ne sai wadare nashi'a idan na ba'dan nawm idan an yi shi ne bayan ne bayan bacci bayan an kwanta an tashi ana kiran wannan kalar ne nashi'a هي أشد وطئا أفضل على المصلين من صلاة Na'ar.

guda to me wajen zance kuma mu tabbatar da tabbatuwar mene kira'a din lewado alƙalbi sai a tabo da mene zuciya lokacin cikin halarta zuwa ga abin da ake karantawa din wasan da istiqama kuma samun ganin mene to da nan aswa fiya a. saboda a gare ai to duka sun nutsu sun yi ka ba rugowa duk da koya kake karatu sautin yakan dawo jikinka wa duniya kafina, duniya ta yi ƙi ta nutsu yadda ke ko ta ake son wato tsayuwar dare Allah kare ce ta fi nauyi kuma ta fi mene, ta an fi samun nutsuwa a cikin sannan kuma an fi samun daidaito wajen mene wajen karatu din Allah ta'ala ya ce inna laka fil na'al taba'an tawila ake ga annabi sallallahu alaihi wasallama lallai inna laka fil na'al lallai tabbas kana da taba'an tawila wato lokaci mai tsayi wajen tasarrufar naka kai komo ɗinka da ne da rana domin da mai rana waje alna na'ara ma'ata na wajen neman abinci ne zuwan da za a ga tun safa kawai yana kwance da yana yi ya fita an sun kasuwancin na za a yi da shi ba ba ya alamar ta ba ya shi da rana kullum ce yake amma da yana yin kaji nake sai gaba da yalla wani kawai ba sai kawai eh? kwasa can dare ko da masu hausa zai wahala ya kubuta daga zargi saboda ya fi abin da ya yi akasa da rayuwar da ke an kun sirke wannan bai nufin cewa an hana yadda komai ko siyan komai da dare amma dai rana in ce lokacin ne katau katau lokacin nema dare kuma lokacin ne lokacin hutawa lokacin barci har sai ke cewa ai tasarrufan fi hawa ijika mana wajen kai komo wajen bukatunka wa jibalan wa idbaran kaiwa da komowa wa zihaban wa maji'an wajen zuwa da dawowa fa salli billahi da ke sallaka da dare an gane ko ke salla da yace da saboda shi ila ita rana an sanya maka ita ne da zamanto wajen ne ka da kai komo ɗinka wajen neman abinci da sai Allah ta lafi ne wa kurisma rabbika mai ambaci sunan ubangijinka a cikin watabattal ilayhi tabtila ka yanke zuwa ga Allah yankewa ma'ana ka koma ga Allah gaba daya a in gafa lillahi in tifa'an yanke zuwa ga Allah yankewa da tigali da istigal da shagaltuwa da bautar Allah madaukakin sarki ka shagalta wajen bauta ga Allah wal jima'a ma'inda da ne abun da ke wurin Allah wacce hikimar Allah da muka dace a wasu lokuta na musamman ne goma farko ta ne ta watan zulhaj za ka da ranar ma sai ka daure ka dage ka jagirce an gane da kai ko yadda muke sammako don kokarin jarin dukiyar wani abu ne mai kyau za ka mu yi kokari da sammako yanayin ranaki da waye wajen ne wajen neman aljanna domin alhamdulillah za ga muna da kokari bayan kai mago ka dawo ka tafi da rana ko dawo ka tafi yammaci ka dawo haka sai da muke wannan a wajen neman abinci yanzu muna cikin wasu lokuta da yanakun ne suka fi dararen daraja yanakun sun fi yaushe dararen tun da yanakun sun fi yinin ya fi daren a shekara ya ce mu ta yanayin ayyukanmu yanzu ta yadda a ɗauki sauƙin neman abinci na kaiwa da komowa don zai hana mu yawaita karatun alƙur'ani ba don zai hana mu yawaita ainihin zikiri da sada zumunci ba don me ɗan dacewa da abubu biyu ki hana mu neman abinci ba to kuma ki hana mu ne neman lada a wurin Allah ba don babu wasu ranaku in ji alaihi sallallahu alaihi wasallam yin aikin alkhairi yake mafi soyuwa a wurin Allah mu ɗaukin sarki sama da yin aikin alkhairi a cikin wannan lokuta din da haka mu yanke zuwa ga Allah mu koma gare shi wajen ne wajen dajiya da jajircewa a wajen wato ayyuka na alkhairi Allah ta lace rabbul mutum رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستكبه وكيلا وصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني وذرني والمكذبين اولي النعمه ومثلهم قليلا الله تعالى رب المشرق والمغرب الله تعالى واذكر اسم واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا كما تسكن ubangijinka kuma idan ka ci kamar da muka faɗa wancan sati aka yi shiru ya hada da mene a karatun alƙur'ani inna na'anu nazzalna zikra haka alƙur'ani zikiri ne akan hana batun zikiri kake tunanin a ta yi alƙa ta yi kaza ta yi kaza la alfukalla karatun alƙur'ani zikiri ne salatin annabi salatu ma zikiri ne kuma in ka yi salati za ka yi na annabi koyar ne ba ka fara ba صلاة الإبراهيمية قال فنن أبيت الجهاد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلموني كلمتان حبيبتان إلى الرحمن وقيلتان في الميزان كثير بأي عز أفضل كثير بكاني أنا اللي كانكو وقيلتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلموني داقا داقا بيت masu sauki masu nauyi a mizani mafi soyuwa a wurin Allah maɗaukin sarki ne faɗin mene subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko da dadi Wani dalla cikin zuci yawaita istighfari musamman ga irin yanayin da muke ciki na mene ayyuka na sabo sun ka kware da gaske a nan sulani sama ci da kansa a rana yakan nemi gafarar Allah sama da saba'in kuma ruwa ya ce so dari ɗari kaga ɗari ya kama nawa ka fi saba'in ka ba su. gaba amma za ka kai sha biyar ma baka suka yi ba ba ana yi uku kuma bayan kowace sallah ba to da ana yi sallama wani abu yake shiga ban wani ma daman ya sawa ya vibration ko ka sallah yana vibration haka hankalinsa yana kan hankalinsa ana assalamu alaikum wa rahmatullah abu na farko waye kira ne haka kokari ke ya fita ya ansa wannan kiran bai wannan abin da ya inganta sunna kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa in ba za ka kasu ba ina ma dai za ka yi sarka ba wai a abunan gwamnati ba ku shiga salin sai da za a kira ma duk da akwai wanda ba sa yi a ce in za a kira ma ba ka san ma an kira din ba za ka fito mun nutsuwa ka gama ka bincika ne? ba ba sai ka bi shi in ga da bukatar haka dai karon da kai ko mu lura da wannan za ga mu ko da uku uku na bayan sallah ba ma iya kai ka ce mu ne aka yafewa Allah ta laji kanmu eh sallan ma sai an so ko Allah ya kare za ka gaskiya dole mu daure mu dage mu sa ne aikin nan sai Allah ta laji cewa shine wanda za ka yanke zuwa gare shi dinnan za ka koma ka fuskance shi shine rabbul masriki shine fa ubangijin al-masri mahuda rana ita rana take bullowa wal makri shine ubangijin makri ita take na za ta fadi Allah ta laisa mene la ilaha illa huwa kaga an tabbatar da tauhidul rububiyya ya an tabbatar da mene tauhidul uluhiyya نعم أنت يا رب أتبدد من يعني ربوبية إنسالة يعني هو المربوب يعني شيرة يعني شكرومي وانا اللي يعني شكرومي لا إله إلا هو طبعا مكادسك تنسان تأتيشي حتى فاستكذوه ها فاستكذوه فاستكذوه يعني أنت ما تقلني وكيلة حريك الله أمتين وتؤذن تجارة يعني اللي هو قال لا قال كده فاستخف وكيلا أي قائما mai رجع a ميتيوا على أمرك وأولا عليه في جميعها فكنا منكم komawa ga الله في جميع cikin gabaɗin al'amuran nasa ba ɗaya rayuwar kan koma wajen ne dokana ga Allah kuma zuwa ga Allah amma ku gane akwai tawakkali akwai tawakkuli to tawakkali ake so mana ba hakan ta buga mana misali noma don ba ku ba kaje kai masa ba na gida ba na bature a ce yaya sai mun dogara da Allah ko eh abun da Allah ne bi jira mu samu dama kuma ka ba anya ka gara ka sare da muna. idan karan za ka doro saboda ne mu lura ana dogara da Allah ne bayan an mume bayan an bi sababi kai rubo da kana son abu kaza to ta hanya ake bi a same ni sai ka bi hanyar sannan sai ka dogara da Allah dan sababin gaban musabbin din gaban nawa ne za ka yi rubuta da kuma ba kai gayar abun ba lura musamman ce a damuna ta ga wani ya yi fasile eh, ya kai na gida ya yi feshi a gurin ya yi duk abin da ya kamata amma hikima ta Allah ce kuma bata kai ba a wannan tattara ce ya riko da saman an yi da ke ko haka ya kai wannan da take dogara da Allah kamar mutumin da ya zo da dabbarsa ne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ta kira kuma kace kai kari daure ta a shi ya dogara ga Allah annabi ce ta faifaye ka ka tawakkal ala Allah kana sai ka dogara ga Allah ne ya riko da kai yanzu misali shagon ka ne a bakin titi sai ka bar san kullum ka bar shi a buɗe da ta ai mun dogara ga Allah in aka da ka ɗauka za mu yi kyauta da wahala ba za ta abin da bai da hankali a buɗe fai bai amma wannan abin shi ne karewa ai kaga wannan sababi ne kawai tunda da abin guda nawa ne ka ba wani abu ne eh, guda da yake wani guda na ku zo mu gani ba sannan kula da dabobi da muke daurewa muke kula da su yanzu ka ɗan kirke za ka sa ɗan zinjin kai ma za ka iya kai da shi ina kuma wanda ya yi ƙarfin ka uku haka ce wannan ba shi ne mai kare wannan ne sababi ne haka bayan ka dauce kuka mai sai ka koma ka dogara ka Allah zai kare ka kare ma bikin haka ake yi Ban gane da ke ko riko da ne sababi Allah ta ce wasbir ake bayo manzon Allah hakuri wasbir ala ma yaquluna kai hakuri ka jure akan abin da suke faɗa ai min sabbi wal istiza wa takrib na zagi da izgili da iyakawa kai ma mai da'awa kai wannan an dai za ka yi kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka samu abin da suka samu za ka tsaya hakuri kana ce mene wasbil kai hakuri alama ya kuluna akan abin da suke faɗi saboda idan mutum yana da'awa yana kokarin cewa abu abu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da za ka yi sunan halal ne ma amma ce ce kaba'ira ba ba wai araba ba ne ma babu na mu ba halal ba abin amma kai kai sun yi ka kaba'ir din mun kula mun kuma mene a kalmar sannan mu yi akwai mu ture a kashe abin da za a faɗi domin yau sai shi wallahi ba sun rage ne Isa yi ba ruwansa. ainihin ma kai abin gaji kuma dai a gyan ƙairigan nasu gaifin la ba. ai ba a samun wannan yadda malin ka ce kuma wani sai yadda da kai a gari ya ne ai ba ga mutanen iri ɗaya ne sai kai abu ɗaya sai kowa ya zo kai Allah da ya su ɗayan ba sanin da kake kokarin ka da wani sannan kuma kake fatawa na kuma a da'awa ba zai kace kamar shagowa rai ba فأكون مجرد إنكار سنتي ذي ردي هجيبا لا تنظم ربا لك يا إن ذلك بكر تاريخ عيسى حديث من لما الأمار أي لا آه، حديث لا بيكتشاربوا الحديث من عمل عملا ليس عليه الأمر هذا فهو ماذا سون يوم تين أمول في فيك بكر أنت هذا كم الأدية سودا شيء لكن هذا بعد شيء بتوقع ko mutum yana wani aiki na sako dukkan mai karanta wannan sun zai ce shiga kake gaya kowa google wani ai google rana ce a tsaye ba haka ba ne shi da karatun da ya zai ta gurin za ka ci mun kokarin ake da bukata dai tsayuwa a kan jere. ba a zo kalewa da mako ba kuma a mene sakaci ana su mene a kowa da ke nan ma'ana idan nasu ya inganta na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba ta sai ka da iyalin saboda ba wuce gona da halakar mutanafi'un haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba a san tashaddud kama ba abin mutum wani lokacin tsakanin ne tamattuk wa tashaddud kai riko da ba ka misali dage wannan ka ka bar jewa in tsanani ka ba ni fayi ne tsanani ba nan masu riko ne da addini ina tsanani mutumin da zai wata tsara a wata uku yana azumi wanda dan tsanani ne wace wata uku ina tsanani wanda zai fara sallah tun bayan sallar isha sai an ce kai rumi na nawmi wanda tsanani ne mutumin da zai ce kullum sai ya sauka wanda tsanani ne mutumin da zai ce shi kawai ya haramta ma kansa shi ba sun dama ba gaba ba ana tsanani ne tsanani ne a rayuwa tsanani ne gane wannan su ne tsananin amma tsayawa a kan abin da nasu ya tsayar da kai a wannan ai riko ne da addini idan da shago wannan riko ne da addini Allah shi ya tada Allah ce wa? ya haƙuri alama ya kula kan abin da suke faɗa ai mina sabbi na zagi والسيزاء الإذجل والتكذيب بغير يسوى ولا تتبع من ذلك كان خيراكي da yankewa a kan haka ana zagin kana cewa kai ka gane ha suka yanki suka fasa sai idan haka yake so a bata ma rai to a kuma baka ne an babbar da awal yake nan ruwan kaja shi ya ci nasara an fitar da ke ko alhamdulillah haka ne ma ina ma daina zuwa makaranta sai ke ne har da samun nasara a kanka yanzu a Allah ta yace ce wa ajurhum kaurace musu hajaran jamila kaurace yake cewa ai la tata'arrad lahum wa la tattajil bi mukafatihim kada ka kau da kai wato ka rinka kada ka kau da kai gaba ɗaya game da su kada kuma ka shagalta wajen musu mukafa ma'ana sun ma kan kara ka sai kama zaka musu ne na yi kasu Da malam ba wasu ba ka ke a ya kun shi ya fi. wafi da su ce alhadar jamil ba na hadar jamil alladi ladin afi ba da ke a ciki wa haka kawai da kama da amurka bilkital wannan ya faru ne kafin a yi umarni da ne da jihadi ka ba yi umarni da jihadi amma an yi da'awa an kira ga musulunci an ba dukkan wasu shari'a na da zai kamata a zauna karya wannan sharaɗin za a ja ne za a ji a yaƙe za su kaga sai mu lura eh, za a yi jihadi za a yi har yanzu akwai jihadi a musulunci amma ku ba a jihadi dole sai shiga mene sharɗinsa ka'idojinsa kan da ke ko insha Allah a karatunmu na gaba za mu dora da ke ilimin muka kuma za mu kokarin tunda muna yin maganar jihadi za mu kawo sharaɗi da dawabi da ne na jihadi din ko shin yanzu a iya naɗa wani mutum ba ce kai ne kwamanda a gungiya ta jihadi a wannan fauda ce yana eh, ce kawai dole jihadi sai a garin shugaba a ƙarƙashin mai sai a shugaba wannan falala da aka rasa to ai Allah ba zai tambaye ka me yasa ba a jihadi a kafa ku kai dai me yasa ba ka yi jihadi a kafa ku kuma wanda ke ko in Allah da sarki ne zuwa domin mu dora karatu za mu dan karanta kaɗan daga cikin shuru na shi jihadi din Allah ta ya samu dace ina ganin za mu tsaya a nan abin da muka faɗi ne daidai Allah mu sarki ya ba mu lada kuskure Allah mu sarki ya yafe mana وسبحانك اللهم مش سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم إيه. نعم, نعم. da idan an ɗauki wannan a matsayin ka'ida ce ko addini ne haramun ne amma an yanka ba layya ba ba ba hakika ba sai ka ce to ai kama abu da ka kawai da shi yanzu ka kawai umarni ka in ka ɗauka da abu da ka ɗauka bai da sunan ladan su ne amma alayya ba a ɗaukar naman layya a ba da ladan aikin layya da shi ba a yi gani da shi ko kamar da ba a sayar har ta fatar ba a sayarwa saboda wani ila ya ɗauko wani yarjejeniya ba wuti za a ba ni dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyar daga fatar kasuwa ce kuma tana da daraja za ka za a yi sai dubu uku ko dubu biyu da ɗari biyar ka ga yana ganin in haka siyar za a samu kuɗi da rami ne za a biya wancan da yake sanan ga na ɗari biyar ya ce da wannan haramu ne amma da ya ɗauka ya ba da ita kyauta ta ga ba a gangar ba da yawa ba ta gangar ba ta rago ko An wannan Ba da balabi kai da aka baka kyauta ko aka baka sadaka tunda ba shi za ka yi ba sai ka ɗauka kai ka siyar a ba kuɗinka ba wanda ina ya mai ya tsayar ba haka wannan babu ne an gani da kyau ko ka kuma kai yi yaro ya ce ka ba ni kuɗi ki fiye takalmi zai ce to bari a yanka sai ka ɗauki fatar ka ba shi ka ce ki fiye takalmi ka ba yi ka fiye da ta ya kuwa wannan zagi akwai kuma wannan ba daidai ba ne gaskiya wata dabara yi ila ce wannan ba daidai ba ne ga da ke ko Allah ta'ala wa alaikum salam eh akwai wata magana da ma wala ta ake wani wajen sa eh, ya Allah shi eh, kalmar ma'anar da suke nufi ba laifi ba ce ma'anar ke eh, amma kalmar sai ba ta da daɗin ji saboda ba sai kyawun lafazi ba amma abin da suke nufi kai da na wani profesa na hausa na tattauna da shi a wani gidan rediyo na wanda ana jirgin kano ne kan cewa ana nufin ai shi ne ba a kulawa a gane ko da riko da sababi din a gane ko ya buga kai kawai ka miƙa hannun ka kula ma da Allah yawwa shi ne da riko sannan sai ka dogara da Allah ka sai Allah ya yi ma ka gane والله تعالى أعلم. أما نجيبني a daina faɗa akwai lafuka da yawa da ake za ga tashi da musulunci ba za ka barin su shi kuma za ka ya ce zamani na annabi shaho ko wannan kalmar ba daidai ba ne kuskure ne irin wannan Allah ta laifa mu dace subhanak allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن